alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Barka mu da wannan lokaci mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na mai suna matan zamani shirin da ko yaushe yake faɗakantarwa ilimantarwa, gami da nishaɗantarwa maudu'in da zamu yi magana a kan shi shine a yau menene makomar matar da take ɗaukan kayan mijinta ba tare da sanin shi ba ma'ana matar da take dogon hannu akan kayan abincin mijinta da sauran makamantansu to ku biyo mu a cikin shirin namu a gaskiya har ga Allah macen da take ɗaukan kayan mijinta kamar kayan abinci ta je ta siyar ta yi amfani da kuɗin ko ta sa a cikin kuɗin adashi duk da dai duk abin da zaki duk abin da zaki maybe mijin zaki ki sake hidima da kuɗin maybe maybe kuma hidimar kanki zaki gaskiya ba shi da kyau saboda menene an riga an yi ittifaki an yi analysis cewa duk halin da ya mace take yi to insha Allah idan ta haifi ɗa ko 'ya'ya dole sai an samu mai wannan hali irin nata saboda menene ya riga ya sha nuna mai irin halin shi yasa ake nema ake cewa ku nemi wa 'ya'yanku uwa ta gari tunda menene duk abin da uwa take ɗa yana saurin gadon abin da uwa take saboda jinin su daya bayan jinin su ɗaya ya fito duniya kuma ya sha daga jikinta kamar sata in uwa ta kasance barauniya ce to insha Allah a cikin yayanta sai ta samu barayi barawo ko ba duka bane in uwa ta kasance fasika ce ko yar iska ce insha Allah a cikin yayanta ma sai an samu haka shi yasa muke kokari mu mata mu rinka kyautata mu'amalar mu da mutane saboda menene zaki ji ana like mother like child yanayin mu'amalar ki da mutane yanayin mu'amalar ƴaƴanki da mutane duk da akwai lokacin da zaku ga ubangiji subhanahu wataala yana bambanta hali to shi satar abin ɗa miji, musamman ma a ce mijinki idan bai baki ba ba ƙaramin musiba ce babba ba tunda menene duk abin da kika kamar yadda duk abin da kika mijinki na alheri na lada ubangiji zai baki lada mai yawa saboda kin wa mijinki abin da ya faranta masa rai haka zalika idan kika yi abin da ya saba umarnin ubangiji za a baki zunubi sosai ina so in ji hankalin mu mata cewa ɗaukar abin ɗa namiji ba wayewa ba ce ba kuma wayo ba ne ba isa kuma ki nuna ubangiji cewa kin fi shi wayo ba tunda menene in shi mijin baya ganin ki ai ubangiji yana kallon ki kuma Allah yana nan a madakata akwai ranar tonon asiri ranar da baki ba zai yi magana ba hannaye da kafofi da idanuwa ne da sauran gaban jiki za su yi magana to da wannan nake so in ja hankalin mu mata mu ne a ƙasa a kodayaushe ina faɗa mana ba wai ƙasa ƙasƙanci ba a'a a kodayaushe su maza su ne manya <clears throat> su ne a gaba da mu mu kuma ko an ko mun ko mun so mu ne iyaye kuma mu ne ƙanana tunda menene su ne shugabanninmu kuma dole mu bi su saboda mu samu rabauta saboda haka dukiyar mijinki yana da kyau duk abin da zaki taba wa mijinki ki rinka tambaye shi wani idan Allah ina son in yi abu kaza kima ma inda soyayya da tausayi a tsakaninku kuma ya tabbatar da ba mai almubazzaranci ba mai mugunta insha Allah ba zai taba kyashi ya cire baki ba ma to me ma kike nema da har sai kin yi sata duk abin da baki samu ba ki yi haƙuri mana wata rana Allah zai kawo tunda menene ba ko da yaushe ake kwana a gada ba Allah ya sa mu ku ƙarfin zuciyarmu Allah ya sa dace wassalamu